da ɗalibai da ma'aikatan SOAS ina yi wa mai girma sarkin Kano Muhammad Sunusi na biyu da 'yan tawagar shi da mutanen shi da manyan baki maza da mata duk na yi muku marhaba da zuwa nan jami'ar SOAS. Na yi da gaske yadda aka girmama ni aka gayyace ni ba da jawabi a wannan muhimmin taro lalle da muka sani akwai tsohuwar alaka mai ƙarfi tsakanin malaman hausa na sos da jami'o'in arewacin najeriya wata ɗaya su jami'ar bayero tekuma kano da azaya jami'ar amadu bello a zaria bari alaka. ba ku wani ɗan da wannan da a na shiga ajin hausa na fara koyon hausa wanda ke koyar da lokacin kuma sunan shi Freddy Parsons wanda ya shahara sosai a fannin nazarin harshen hausa shi Freddy Parsons kuma tsohon biyu ne tun zamanin mulkin mallaka, don haka ya san sarakuna da masu mulki na gargajiya da yawa to wata rana ဘုရားဆောင်နဲ့ဘုရားဆောင်နဲ့အဲ့ဒီစေနေချင်း